kai sunan babinmu na yau mashukin alheri baya hutu labarin da za ku ji a yau labarin abu ne da ya faru da gaske a rayuwar wani fasihi kai tsaye mawaki shi wannan mawaki ya kasance yana tafiya akan wata manufa tamkar ta mai kiwon lafiya amma sai dai shi tashi manufar ta kiwon tunani ce <laughs> na san na dan gindaye da ku amma zan muku bayani kamar dai yadda ma'aikacin kiwon lafiya ke amfani da allura domin kawar da wata cuta to shi wannan mawaki yana amfani da waƙarsa ne wajen kawar da ƙiyayya gaba da kuma rashin adalci ta hanyar yi wa rayuwar mutane allurar waƙa mai ɗauke da sinadarin soyayya tausasawa juna kishin juna tausayin juna da kuma yin turjiya ga rashin adalci hakan ya sa azzaliman 'yan siyasa azzaluman jami'an gwamnati da hukumomin turawan yamma suka fara kallon wannan mawaƙi a matsayin karfan kafa ranar biyar ga watan sha biyu na shekarar shida ita ce ranar da aka sa zai gabatar da wani wasan zaman lafiya wanda firaministan sa ya shirya domin a liƙe barakar da ke tsakanin wasu manyan ƙungiyoyin siyasa guda biyu kasancewar sasantawa su ce kaɗai za ta kawo wani gagarumin ci gaba da aka dade ana nema a ƙasar haka zalika ta toshe duk wata kafa da munafukai za su yi amfani da ita zuwa gaba wajen kawo rarrabuwan kan al'umma hmm. a ranar uku ga watan sha biyu na shekarar 1976 wato ana sauran kwana biyu kenan a yi wannan wasa kawai sai wasu mutane suka zo a mota suka farkalo cikin gidansa da bindigogi suka bude wuta ba bautawa. Allah sarki a nan suka samu nasarar harbinsa da raunata matarsa da kuma jami'in gudanarwarsa wato manajansa Allah sarki wannan labari ba nan ya tsaya ba domin daidai wannan gaba shine ya haifar da tushen darasin da za mu ɗauka daga cikin wannan labari na wannan mawaki. Hmm. an gaggauta kai shi asibiti kasancewar bai mutu ba yayin da su kuma zaluman sun ɗauka cewa sun aika shi lahira sai dai kash ba a tafiya sai lokaci yayi da sauran lokacinsa a gaba haka aka kai shi asibiti likitoci suka dukufa a kansa yayin da talakawan gari da masoya suka taru a kofar asibiti kai ka ce wani mahaifinsa aka kwanta a asibitin saboda tsabar kauna da kishi da suka nuna a kansa likitoci su ma kansu suka dage iya dagewa har sai da Allah ya ba su nasara suka farfado da wannan bawan Allah bayan sun ciccire masa alburusan da aka harbe shi da su bayan sun kammala babban likita ya samu iyalansa ya ce musu ku kwantar da hankulanku a halin yanzu baya cikin hadari mun cire alburusan kuma mun kula da duka raunukansa yadda ya kamata saboda haka lokaci za a bashi ya warke da yardan ubangiji to kun ji abin da likita ya faɗa kenan aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu ranar wasa ta zo kawai sai aka ga wannan bawan Allah yana yunkurin tasowa daga kan gadonsa na jinya kan a farga har ya sauka ya miƙe tsaye yana neman tufafinsa zai sa daga cikin mutanensa sai wani ya zo da sauri ya rike shi ya ce masa yalla bai lafiya kuwa ya naga ka taso haka ina zaka je sai ya kalli wannan bawan Allah ya yi murmushi ya ce masa yau biyar ga wata yau ce ranar da zan gabatar da wasan zaman lafiya a cikinta saboda haka bai kamata ka tambaye ni na zan je ba sai ya fauce hannunsa ya shirya ba a fargaba kawai sai ganinsa aka yi a wajen wasan waje ya hargitse nan kuwa ya hau kan dandali ya gabatar da wasansa daga bisani aka samu nasarar sulhunta waɗannan ƙungiyoyin siyasa guda biyu wanda hakan ya kawo zaman lafiya da farin ciki a tsakanin al'umma bayan ya gama ya sauko sai wani ya tambaye shi tu da kana cikin wannan hali na ko ka mutu ko ka yi rai amma hakan bai hana ka zuwa wajen wannan wasan ba me yasa wannan mawaƙi sai ya murmushi ya ce mutanen da suke shuka shari a duniyan nan ba su huta ba ni da nake ƙoƙarin shuka alheri ai ban ga ta hutawa ba akan me zan huta wannan shine dalili na sai kuwa ya juya ya yi tafiyarsa kun ji fa jama'a kyakkyawar amsa daga bakin fasihi wannan mawaki haka ya ci gaba da rayuwarsa aƙidojinsa da alƙiblarsa suna sanya azzalumai ɓacin rai haka ya ci gaba baya hutawa ya yi ta nasara akan azzalumai har izuwa ƙarshen rayuwarsa wannan mawaki